Duk da ƙoƙarin da 'yan asalin gundumar falmai cikin yankin Doso da wa'anda ke zamne ƙasashen waje suke yi domin kyautata yanayin kiwon lafiyar al'umma har yanzu ƙalubalen matsalolin na da dama. A fuskar gundumar falmai abinda ya shafi matsalolin da muke cin karo da su a fannin kiwon lafiya su ne yanki yana cikin garuruwan da akwai koma bayan ci gaban kiwon lafiya. Akwai yankin Junju da shi ma yake fuskantar irin wannan matsala inda kashi 40.26 cikin ɗari ne na al'umma suke da tazarar kilomita biyar daga gidajen asibiti. abinda ke nuna cewa idan al'umma al'umma suna da nisa da gidajen asibiti yana iya yin tasiri wajen halartar jama'a zuwa gidajen likita. Don haka muka samar da waɗansu dabarori tare da UNICEF na kai waɗansu gungun ma'aikatan asibiti zuwa garuruwan da suke da nisa inda suke kula da marasa lafiya musamman yara da ake ɗaukar ɗawainiyarsu kyauta. Wannan gungun jama'a asibiti suna ɗaukar ɗawainiyar waɗannan cututtuka. Dokta, ko za ka iya bayyana mana sauran matsaloli matsalolin da wasu gidajen likita ke fuskanta a cikin gundumar falmai? Euh, Matsalar da muke fuskanta kun sa a nan falmai muna da ma'aikatan asibiti 34 duka 'yan kwantaragi ne. Ma'aikaciya ɗaya ce gare mu da take a Belende wadda ba 'yan kwantaragi ba. Idan kuka yi la'akari da yaje-yajen ayyukan da ake samu a gaskiya muna fuskanta matsala. Akwai motocin ɗauka marasa lafiya biyar da muke da su waɗanda duka sun lalace. Wata matsala da muke fuskanta kuma ofishin ministan kiwon lafiya ya kawo wa asibitin sabula kayan aiki. A cikin waɗannan kayan aiki akwai wata na'urar gwajin cututtuka da ake iya yin gwaje-gwaje da yawa. Amma tana aje a asibitin Falmai ba mu samu wani ma'aikaci da zai iya sarrafa wannan na'urar ba. Don haka muke fatan samun koda ma'aikacin lokacin bautar ƙasa ne da zai iya sarrafa wannan na'urar domin ɗaukar nauyin marasa lafiya. Sai dai mun gode wa Allah saboda a cikin gundumar mu jama'a ba sa jiran gwamnati ta yi musu komai su da kansu suna gane ya kamata su yi wa gundumar.